To in Allah ya kai mu gobe dai mun shirya na daya mun tura dingi wato sako na wayarwa game da illa ita wannan cutan da kiran jama'a su je a gwada su su san matsayi su suna da shi ko su da shi in kuma suna da shi su je inda ake ba da magani saboda idan mutum an gwada shi an gina da shi ya fara shan magani da wuri akwai hanya na karewa da shi ya ba mu wasu a cikin ɗari casa'in zai iya kare kanka, don ya ba mu wasu idan aka yi wannan ba karamin ci gaba ba ne bayan wayannan jinjit ɗin kuma mun shirya phone program wadda ni zai yi magana wayar da jama'a a game da illan ita wannan cutar da kuma kiran ku zo a gwada ku kuma mu gwada jama'a cewa mutane bai kamata su ki yan uwansu ba wato a rage stigmatization bayan haka kuma a wani makaikatan muna shiri idan allah ya kai mu ran litinin za mu fara mun a lokacin jama'a kamar guda shida wanda su ne suke da mutane da yawa masu wannan cututtuka gida mu je wato ana ce masa abu za mu je mu fara gaggada mutane wanda duk muka same su da shi ko mu yi farin nashi a wannan da muna shirin mu gwada jama'a misali a yanzu da muka shiga muna ko mu samu jama'a da za mu gwada su kaman dubu shida mm. a kan yadda mm-hmm. ko fiye da haka. Mm-hmm. mun samu mun sayi test ita gwamnati kenan kuma mu ita national wato national agency for control of hiv and aids ita ma ta ba mu wani testing guda dubu daya to bayan haka kuma yanzu haka muna kokarin sayan su irin su t-shirt da su face da su hijab wanda za a rubuta cewa ita wannan cuta idan ka gane gindanta ta ji a gwada ka za ka wanke nan da nan. Yau wato a takaice dai kayayyakin haɗakar da jama'a game da wannan cuta. Eh, daga saboda mhm. wannan rana ta wayarwa mm. na gwada wayarwa jama'a na wannan cuta. Dr. Abdulaziz Manga ya zuwa yanzu wani irin ci gaba aka samu a hannun yaƙi da wannan cuta ba ma'anar jihar Bauchi kawai ba amma haɗin Najeriya. Yanzu gaskiya sai ce da ɗan ci gaba. cikin gabanin da kan zaɓen ke gwada a jihar Bauchi a 2001. Yawan cutan yana gwadawa cewa shida da ɗigo takwas ne. Amma yanzu cutan ya sauko zuwa biyu da ɗigo ɗaya. So kin ga Bauchi sai a ce gaskiya an samu nasara wurin kawar da wannan cutan. A ƙasa kuma gaba ɗaya yanzu prevalence ɗin yana ido hudu ne 就增加起码二千公公尺了吧。